الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 22 ga watan ramadan wannan shekara ta hijira ta 437 wadda ta yi daidai da ranar 27 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a birnin kano Allah ya ƙara ma wannan gari na mu tsari da kariya da albarka yau za mu tashi suratun nahal insha Allah wannan ya ce menene hukuncin kaɗa yatsa a sallah ma'ana a zaman tahiya shin yana da asali cikin addini ko kwa bida'a ne kuma in ana kadawa ya ake kadawa sama da ƙasa ko gefe da gefe Allah ya kara wa malan lafiya amin a wannan wato kada babban ɗan yatsa na hannun dama a cikin sallah sunna ne ya tabbata daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga hadithin Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Zubair haka ya zo a hadisin Wa'il ibn Hujr kuma ana yi ne lokacin da ake tahiya sawa'un tahiyar farko ko tahiya ta biyu waɗansu malamai sun tafi kan cewa mutlakan azama ake yi hatta tsakanin sujada guda biyu kamar yadda yake ra'ayin waɗansu malamai saboda kamar waɗansu hadisai da suka nuna haka amma a zahir waɗannan hadisan akwai shuzuz a cikinsu akwai ratsewa abin da ya tabbata shine a lokacin da ake tahiya amma dangane da yadda mutum zai motsa babu abin da ya nuna a cikin riwaya an dai ce annabi sallallahu alaihi wasallam a fa alqa nazarahu ala sababa yuhar fa madda yadahu fa alqa nazarahu fa harraka usbi'ahu as-sababa wa alqa nazarahu ilaiha wato ya motsa hannunsa wanda ake nuni da shi ɗan yatsansa da ake nuni da shi kuma ya sanya wato tsokacinsa ganinsa wato ya sa ido a kai cewa yayin da mutum ya zauna hannun ya wato ɗan yatsan zai kalla tahrik ɗin ba a faɗi yadda zai yi ba illa dai yadda yake zai kudura hannun nasa shine aka aka ruweto wa aka da talatan wa hamsin kamar yadda ya zo a waɗansu riwayoyi shine wato mutum ya haɗe 'yan yatsunsa guda uku sannan ya ɗora wato al'ibham a kan ɗan yatsan tsakiya sannan ya miƙar da shi ɗan yatsa wanda yake asababa yadda zai motsa shi wannan aka ce ana motsawa a ce sai an faɗa sama da ƙasa gefe da gefe kwiɓi da kwiɓi wannan kuma neman wani bin kwakwaf ne wanda yake shari'a ba ta zo da shi ba wato duk abin da kaga an sake shi to ka yi shi duk yadda ya sauwaka to an ce hikimar yin wannan shi dai miƙe ɗan yatsan domin mutum ya yi ishara ga tauhidi isharar tauhidi isharar kaɗe ta Allah jalla wa'ala wanda ya zo a wurare da dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi daga ciki wajen addu'a akan mimbari yakan yi ishara ya miƙe ɗan yatsansa as-sabbaba to a kuma ya ga wani ya miƙe ɗan yatsun nasa guda biyu sai ya ce masa ahid ahid wato ka kaɗaita Allah ka kaɗaita Allah wato da ɗan yatsa ɗaya mutum zai yi amma motsawa daga cikin hikimomin da malamai suka ambata shine motsawar yana haɗa zuciya a cikin sallah ya sa mutum ba zai zuciyarsa ba za ta rinka yawo ba domin kamar yadda waɗannan malamai suka yi bayani wato isa shi dan yatsa babba shi dan yatsa wanda yake asbaba wanda ake nuni da shi a yana da sila da zuci da da wata jijiya da take zuwa da take hada da zuciya saboda haka motsa ta yana motsa zuciya ya fuskantar da ita kan abin da mutum yake yi saboda haka ɗaya daga cikin fa'idar kenan kuma ya zo a cikin hadith wanda yake a gaskiya yanzu ba zan iya rike a ingancinsa ba cewar wannan ɗan yatsan ya fi zafi ga shaidan fiye da wato gudumar karfe saboda haka wato kaga shi ne watakila daga wannan yana nuna wannan munasabar ta cewar yana hada zuciya a wajen mutum ya fuskanci Allah ya watsar da wasu wasu saboda haka sunna ce ba bid'a ba ya motsa wanda yadda duk ya sauwaka oho eh waɗansu waɗansu a saboda wata riwayar a da ta ce faja'ala yuharrikuha yad'u biha akwai riwayar da ta zo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu yana motsa ɗan yatsan nasa yana addu'a da ita sai suka ɗauka addu'ar da taharikin ne saboda haka suna yin addu'ar lokacin da mutum ya zo yin addu'a ai suna yin motsin ɗan yatsan yayin da mutum ya gama tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin addu'a a haka suka fassa haka suka ɗauki hadith ɗin to wannan kuma ya ci karo da sauran hadisai da suka yi itlaki ba su ƙayyade ba saboda haka su ne waɗanda suke aula na a karɓe su kan cewar a cikin lokacin da ake zaman tahiyan ne gabaki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake motsa a wato dan yatsan nasa ba sai lokacin addu'a kawai ba to wannan ce a ni ce na ga mutum na gani ina son shi ya halatta na gaya masa ko na tura a gaya masa amma ina jin tsoron kar ya ce baya so na mutunci na ya zube to a nan ya zan yi don ina son shi da gaske eh idan kin yi haka kina da asali kina da kina da kina sunna akan wannan a Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta masa mata ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna inna ahlalna laka azwajaka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka har inda yake cewa jalla wa ala wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mumini da kuma mace mumina in ta bayar da kanta ta ce ta bayar da kanta tana so annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya aure ta in annabi yana son auren nata saboda haka wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ta ba ta ce mata ta kansa gare shi ya aure ta ah, saboda haka ya kalle ta ya daga kai ya kalle ta sai sun kuyi da kai bai ce komai ba saboda karinci saboda bai ce baya son ta ba saboda ka ce mutum baka son sa abun ba daɗi kamar wani bawan Allah ya zauna ya yi tagungumi ya yi zugun aka ce masa malam me ya faru ne ya ce al'amarin ba daɗi a ce ba a son ka wato ya je neman aure aka ce ba a son sa to saboda akwai karya zuci mm. to haka ma mace to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sunkui da kai bai hukunta komai ba sai ta koma ta zauna sai wani ya tashi cikin sahabbai ya ce ya rasulullah in baka da bukata ni ka aura min ita sai ce me zaka bata na sadaki sai ce ba shi da komai sai zanin sai gyautan da yake daure da shi ita to in ka bata ta daura kai baka da wanda zaka sa idan kai ka daura bata da wanda za ta sa to ya zaka yi kenan sai ya ce me kake da shi na alkur'ani ya ce ya haddace sura kaza da kaza ya ce to za ka iya koya mata ya ce eh ya ce to na aura maka ita da wato abin da ka haddace zawwajtuka i eh, zawwajtuka ha bima ma'aka min alkur'an na aura maka ita da abin da kake da shi na alkur'ani daga wannan ne malamai suka ɗauki siga na aure ta ce don ya zo zawwajtuka ha ankahtuka tukaha, wahab tukaha duk wani lafazi da yake nuni akan wato tabbataccen alakar aure har abada ba wai mu'akkati ba wanda yake na wannan mu'akkati tin na wannan mu'akkati da ake na mutu'a wannan fasikanci ne dan an hana saboda haka mace babu laifi ta yi wannan tana da sunna amma kasancewar a ce ba a santa an aka ce ba a santa wannan ba a kyauta ba domin wannan yana karya zuci kuma amma in aka ce ba in aka ce ba a da niyya ko ba a da hali ko makamancin wannan bil ma'ruf dai ake hannunka mai sanda dan a fahimta kan cewa ba a da shiri ko ba a karba abun ba to kada ta dauka zubar da mutunci ne ba zubar da mutunci bane a sanin addini ne musamman in ya zamanto kan cewar wato wanda ta gani take sha'awa din saboda wato abu ne na gaskiya ba wai don duniya ba a'a don mutunci saboda ganin ko cewa mutum ne mai amana mutum ne mai hali kyakkyawa mutum ne mai dai sifofi waɗanda yake saboda gaskiya take a neman sa saboda haka ga kyakkyawan manufa ce to wannan idan ta yi kada ta dauka cewa wai mutuncin ta zai zube kuma za ta iya in ta yi da kanta ko ta tura wani babu laifi almuhim dai wannan abu ne wanda yake a muna da tarihin sa a cikin addinin musulunci babu laifi a yi shi kamar yadda babu laifi mutum in yana da ya ko kanwa ko yar uwa ya bijirar da ita ga wanda ya san mutanen kirki ne kamar yadda sayyidina Umar yayi da Hafsa yayin da yayin da ta gama idda bayan an sake ta yaje ya kai masa yaje ya yaje ya ce masa sayyidina Usman ya aure ta a ce a ba shi da bukata ba shi da bukatar aure yaje ya ce masa sayyidina Abubakar ya aure ta sayyidina Abubakar ya gumbe ce masa eh ba bai ce masa a'a ba wannan ya bi wannan ya bashi haushi yace shi ya ma fi jin haushin Abubakar gara Usman da yace baya yi amma shi yayi gum to sai kawai yana cikin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko yana neman auren hafsa a wajen umar dan farin ciki da ya gaya ma sayyidina abubakar ya ce to ai abin da ya sa ka ji ne maka shiru saboda ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta kuma ba zai yiwu na bayyana asirin annabi sallallahu alaihi wasallam jibi kusancin su da umar mu nan yanzu in ka ga kan cewar a wato abokin aboki shi ma wato in aka yi sirri da abokin kama an yi sirri da wancan ji kaga ga alaka su kusa kusa sai ce to amma ba zan faɗi kaga koyaushe za ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da abubakar da umar ya shiga da abubakar da umar ga kusancin nasu amma saboda kiyaye wato ladabin zamantakewa da ba da girma ga shugaba in kana zaune da manya to ka kama bakinka akan abin da suke ke na sha'aninsu ya ce ba zai yi na wato yada na ta asirin sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to lokacin na Umar ya fahimci abin da yasa sayyidina Abubakar bai yi magana ba to kaga shi ma wannan abu ne mai kyau in mutum yana da waliya ya ko kanwa ko ya ko ma mahaifiya ka san wanda ya fi cancanta ya zama to waliyin mahaifiya shine ɗa ɗa ya je ya samun ma mahaifiyarsa mutumin kirki dattijan kirki wanda zai aure ta domin idan ya zamanto cewar tana da bukatar aure din dan da sauran kuruciyarta domin tsari ne a gare ta to wannan babu wanda za a ga irin wannan sai wanda yake da tarbiyya ta addini to duk addinin mu ya koya mana dan haka yaran haka ne mun taɓa samun kes din nan a bil munasaba kuma akan don haka wannan tambaya yar uwa da wani masu cikin irin wannan hali kada su damu babu zubar da mutunci idan mace ta yi haka ko an ce e ko ba a ce e din ba ba amsa babu zubar da mutunci domin wannan yana nuna cewa ta san wato a ta san kimar kanta yayin da take wato a neman wanda yake yayin da ta da ta yi kwaɗayi ga wanda take ganin mutum ne wanda yake na kirki a bil munasaba akan wannan tambihi yanzu da da malam sa'id yamin akan auren wato iyaye yara su aurar da iyayensu kamar yadda na ambata a matsabar malikiya wanda ya fi cancanta da haƙƙin walittaka akan uwarsa akan mace shine ɗanta ɗa shine gaba da uba ko uwa tana mace in tana da uba tana da ɗa ɗan nata kuma baligi ne rashidi to shine aula ya bayar da ita a aure don haƙƙinsa a kanta ya fi haƙƙin uba a mazhabar malik kenan sauran malamai sun saba musu imam ahmad uba ne to a nan waɗansu yaran sai ka ga su ya rasu wasu da sauran ƙuruciyarta tana so ta yi aure amma wai suna taya ubansu kishi ba za ta yi aure ba to so suke uwar ta yi musu abin kunya hmm? so suke ta yi musu abin kunya ko ba mutum ce ba mala'ika ce mutum ce ba mala'ika bace saboda haka ya kamata wannan rashin wato rashin sani ne yakan sa waɗansu suke irin wannan domin wannan kishi ne ba a mahallinsa ba ba nan ake kishi ba ai kishin shine ka sa mahaifiyarka ta auren shine kishi domin a lokacin ne kai kishinta daga kada ta zo ta yi abin kunya wanda zai bata mata suna kuma ya bata muku suna domin idan aka ji kan cewar ta zamanto ana ta magana a kanta cewar ana shige ana fice a wajenta ko ana ganinta tare da wani tare da wani yaya za su yaya za su ji amma da tana zaune a ƙarƙashin aure an san cewar zaman mutunci take zaman sunna saboda haka ‘ya'ya kamata ya a ce ma su ne za su tashi su ma iyayensu wannan gatar don wani lokaci uwar zai zamanto kan cewa tana da jin kunya ko tana da damuwa ko tana da a duba irin tunaninsu tana ganin yaya za su fuskanci abin tana da sha'awar auren tana da masoya wanda suke so su aure ta amma tana jin tsoron 'ya'yan to kaga wannan ai zalunci ne wato sun mata zalunci suna suna intimidating suna operation dinta suna mata jabberanci a kanta to wannan bai halatta ba saboda haka irin wannan halin lallai wato waɗanda suke yi su bashi domin babu maslaha barna ce barna ce duk abin da kaga Allah ya halatta shi to maslaha ta fi barnar da ke cikinsa to sai wannan wannan yake cewa na ji wani limami ya ce babu a cikin hadith ko littattafan fiqhu ko alqur'ani inda aka ce a haɗu a yi sallar dare wato qiyamul layl hasali ma kai kai kaɗai a gida ya fi lada to ka hada abubuwa guda biyu amma ka ce wai an ce babu hadith da ya ce a yi kiyamun lail a yi sallah da daddare wannan magana ce ba daidai take ba ka ce za ka kore abu yana da wahala domin ba ka kore abu sai ka san komai da komai ce za ka ce babu amma wa ya gaya maka kakan da diltafan hadith din nan Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare cikin a hadisin Abu Dhar wanda har a cikin hadisin ne yace duk wanda ya sallar dare tare da liman har ya gama za a rubuta masa ya kwana yana sallah sannan kace babu hadisi da ya tabbatar da wannan akwai hadisin Zaid ibn Thabit akwai hadisin Aisha a cikin sahihain hadisin Abu Dhar a cikin sunan yake saboda haka wannan kuskure ne amma cewar mutum yayi sallah a gida shi shi kadai ya fi lada wannan ba wannan haka yake domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum shi shi kadai a gida ta fi sallarsa a cikin jam'i illa sallar farilla illa sallar farilla to don haka irin su imam malik sukan zauna a gida baya zuwa sallar tarawi a gida yake zama kuma an kace wa wannan ya hada da fa suka ce babu hadisin da yace ai sallar dara a a a a jami'i wato har tarawi kenan bayan kuma tarawi yin yin ashan sunna ce ta musulunci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka fara ya daina dan kar a mai da ita farilla sai umar da ya zo ya tara mutane tun daga lokacinsa ta zamanto tabbataccen sunna wata ran sai ali ya fitar da daddare ya gama sallatai da fitulu ana ta sallar dare ya ce Allah ya ji kanka Allah ya haska kabarinka ya umar yadda ka haskaka ɗakunan Allah a cikin wannan wata mai albarka don shi ne ya zo ya asasa ta ta zamanto ana yi ba a fashi to amma mutum ya yi a gida ya fi sai dai imamu ahmad ya ce idan yi a gida din zai sanya wannan alama daga cikin alamomin addini ya zamanto ta rushe a cikin garuruwan musulmi to a zo a yi a cikin jam'i shi ne ya fi domin da kowa zai koma gida ya zauna irin yadda ake raya masallatai da daddare da yin sallah ɗin wanda yake alheri ne wannan in ya zamanto zai za a rasa shi to an rasa alama daga cikin alamomin addinin musulunci shi ku addinin musulunci tsare alamominsa maƙasudi ne saboda haka kage a nan wajen imamu ahmad shi bai tafi akan ra'ayin imam malik ba sai ya ce a yi ta a cikin jam'i shine yafi musamman in ya zamanto komawa zama a gida a yi zai kai ya zuwa ga wato rusa wannan sha'ira wannan alama ta addinin musulunci yanzu kamar garuruwan da suke idan ba a yi din zai zaman tokan kan cewa ramadan za a ga salin alin ba a san ma ana sallar dare ba ta ga wannan an rusa da yawa mutanen ba yi za ba dan ba sani suka yi ba amma yayin da ya zaman to a cikin masallatai an rayar da waɗannan darare hatta wanda bai san ma ana yi ba ana yin ana yin ramadan shi ma zai zo yayi sai zaman to wannan alama ce ta ramadan kuma mun san ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa biyu tare da ramadan da azumi din imanin saba da qiyamu ramadan imanin wahtisaba saboda haka tare suke saboda haka abinda zai tabbatar da wannan qiyam din ta zamanto alama a cikin al'umma kowa yana yi wannan maqsudi ne na shari'a dan haka yin ta a cikin jam'i din shine yafi dan haka wannan maganar ba dai akwai kuskure a cikinta akwai gyara duk ta fuska biyu din wai sannan shin wai yin sallar qiyamul layl da lasifika bid'a ne a wannan kuma wannan kuma tambayar taka kuma wannan shirme ce wai yin sallah da lasifika bid'a ne sa qiyamul layl to sallar juma'a kada shi kuma da lasifika ne bai hukuncin sa الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون نعم wannan sura ita ce ake ce mata suratun nahl haka take a cikin masahif haka take a cikin kutubu sunna littafan hadisi da littafan tafasir don haka aka kira ta da suratun nahal an ruwaito daga ɗaya daga cikin tabi'ai zata bin da amata sadusi imamu ahal basra ya kasance yana cewa sunanta suratun ni'am suran ni'imomi saboda yawan abin da ta kunsa na wato jero ni'imomin da Allah ya yi ma mabayinsa a cikinta musamman a farkonta da a tsakiyarta da kuma a ƙarshenta haka aka kaga aka bude ta da bayanin ni'imomi a tsakiyar aka cewa wallahu anzala minas sama'i ma'a wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala aka ta jerawa abinda Allah Allah yayi muku Allah yayi muku sannan kuma a ƙarshe aka kare ta da batun ni'ima a da yadda akibar waɗanda suka suka ni'ima suka zamanto wa barba Allahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha hara da min kulli makari har zuwa karshen ayar da kuma inda Allah yake cewa ya halla ya halla ya inda har Allah madaukakin sarki yake cewa wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun kaga a ƙarshen bayanin godiya ga ni'ima kenan aka ambata ni'imar Allah madaukaki a ci daga abin da Allah madaukakin sarki ya azurta bayi da shi a gabaki wannan sura sura ce makkiya kuma ayoyinta 128 babu saɓani wajen kirga wajen ƙidayar ayoyinta waɗansu suna cewar ayoyi eh, ayar ta kusan karshe ta cikin ta wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma bihi wa la in sabartum lahu hairun lisabirin cewa wannan ayar ita a Madina aka saukar da ita to amma kamar yadda muka sani a aya tana iya sauka ta sake iya ta sake sauka bayan an saukar da ita ta sauka tare da surar sannan kuma ta sake sauka a Madina amma abin da ya zo na ambaton hijira wanda waɗansu malamai suke cewa su ma waɗannan ayoyi ne da suke nuni cewa waɗannan ayoyin a madina aka saukar da su kamar a thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru da kuma thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma zulimu walladhina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasana a waɗannan ayoyin da suke maganar hijira ba lallai ta zamanto hijira zuwa madina ba domin an yi hijira zuwa habasha kuma ita ma hijira ce kuma wannan ayar tana magana akan yadda Allah maɗaukakin sarki zai ba su lada ne na'am ah, Allah ta'ala ya ce ata Amurullahi, lamarin Allah ya zo me lamarin Allah malamai suna da fassara guda uku a nan waɗansu sun ce ma'ana sa'ar alkiyama wato tashin alkiyama ya zo waɗansu kuma suka ce wato azabar da Allah ya ce zai yi makafirai ta zo ko kuma nasarar da Allah ya ce zai yi ma muminai zai yi ma annaba zai saukar da ita ga annabawansa da muminai ta zo wato har ta riga ta zo ata amrullahi wannan fi'ilul madi ne wato nasarar wato lamarin Allah ya riga ya zo fala tastajilu dan haka kada ku nemi gaggawar zuwansa ai kada ku neme shi ya zo tun kafin lokacinsa domin babu alkhairi a gare ku idan kun ce ya zo din kafin lokacinsa kuma babu tsira a gare ku yayin da zai zo saboda haka me za ku nemi gaggawar zuwa saboda al'ada kafire ne suna neman gaggawar zuwar azaba a kansu wato kada ku nemi gaggauta shi nan an ce a ta amrullahi lamarin Allah ya riga ya zo tare da cewar tukuna bai zo ba a lokacin da ayat ta sauka amma Allah ya ce ya zo to wannan yana daga cikin wato abinda ake cewar wato al-ikhbar bil madi لتحقق وجوده Mustaqbar, المستقبل لتحقق لتحقق وقوعه ka ba da labarin da abu wanda yake kace ya riga ya faru saboda tabbas ka san wannan abin zai tabbata kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a ah, yake ba da labarin abin da yake faruwa ranar alkiyama kamar ya riga kamar an riga an yi ne Allah yana ba da labarinsa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum shaytan ya faɗa n'o ruba shaytan da aka da muka karanta a surati Ibrahim kaga Allah ba mu labari yake kamar ya riga ya faru saboda abin da yake Allah ya ce abin da zai faru a wajen Allah tamkar ya riga ya faru ne tamkar ya riga ya faru ne mu ne muke ganin sa da nisa amma a wajen Allah kusa kusa ne to shi yasa sai Allah ya ce al'amarin Allah ya zo ma'ana wato halakar da Allah ya ce zai halakar da kafirai kuma ya taimaki muminai tuni wannan lamari ya riga ya zo domin tabbas zai faru dan haka ku daina gaggauta shi kafirai su ne suna gaggauta azabar Allah wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawmil hisab suka ce Allah ka gaggauta mana ma azabar tamu da za ta yanke mu tun kafin ranar sakamako ta zo Allah ta'ala ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'da suna suna suna maka gagga suna gagga wato suna yi maka gaggawar wato suna neman suna neman ka gaggauta musu zuwan azaba suna suna neman ka da ka nemi azabar ta zo musu da gaggawa lan yukhlifa Allah wa'da Allah ko baya saba sa. a wurare da dama a cikin alkur'ani Allah yana faɗan wannan haka a suratul ankabut wa yasta'jilunaka bil azabi wa laula ajalun musamman laja'ahumul azab yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin al'adar su ce suna neman gaggawar zuwan abu saboda ne saboda su nuna cewar ba su yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu ba to shine Allah madaukakin sarki yake rankwasa zukatansu da faɗa domin ita zuciya al'adarta yayin da za a rinka gaya mata abu da gaskiya babu kokonto a ciki to wannan zai sanya wato mutum ya sallama ya yadda ya imani saboda abin da kake ji ana gaya maka daga masdarin gaskiya musamman aka karfafa maka shi da uslubi wanda yake nuna tabbacinsa domin wannan a cikin uslubin larabci yana daga cikin uslubi da yake nuna tabbas domin yayin da za a baka labarin abin da zai zo nan gaba a matsayin cewa hamma ya riga ya zo wannan yana nuna wato rashin shakka na mai faɗa akan cewa wannan abin zai faru ɗaya daga cikin abin da yakan sa wato a gaskata mutum yayin da yake magana shine yayin da zaka yi magana babu shakka a cikin maganarka kana magana cewa ɗari bisa ɗari ka san wannan abin haka ne wannan yana tasiri a wajen mai sauraro to haka ku ƙur'ani yake alƙur'ani yanda yake magana yana magana da izzar gaskiya yana magana da sultani jin cewar wannan abun fa haka yake ko ka so ko kaki abu ne wanda yake tabbas haka yake to wannan yana tasiri a cikin zukata hatta waɗanda ba su yadda ba za ka ga ba sa iya dismissing ɗin alkur'ani su watsar da shi su ce kai da Allah kyala wannan magana ko sun faɗa za ka ga sun dawo domin shakkar su wannan ya sa musu shakka da rashin ko da rashin sakankancewa akan matsayinsu na inkarin da suke yi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata a gare shi wato shi ne Allah wanda aka ce al'amarin sa ya zo sarki ya tabbata a gare shi wata ala kuma ya ɗaukaka amma yushrikun gabarin shirkar da suke yi da shi in ka ɗauki maɗin a matsayin masdariya ce shi wato bi ma'ana ta'ala an ishrakihim Allah wato ya ɗaukaka daga shirkar da suke yi masa domin shirka bata dace da Allah ba Allah abin da ya dace da shi tauhidi wato Allah ya ɗaukaka daga shirka shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya yi tarayya da ni a cikin aiki taraktuhu wa shirkahu sai in bashi da shi da shirkar da yayi wato wannan ibadar da yayi Allah baya bukatar ta baya santa baya karɓar ta ita ce shirka to Allah ya ɗaukaka daga shirka shi yasa baya karɓan aiki sai wanda aka yi gare shi khalisan duk wanda ya aiki ya hada wani tare da Allah a ciki to Allah ba ruwansa shi yace ana adana shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatar waɗanda ake yin tarayya da su gabarin ayu tarayya da ni duk wanda ya aiki ya hada ni da shi da wani a ciki sai in bar shi da shi da shirkarsa in ka dauki wannan ma'ana ta'ala amma yushrikun ai ta'ala an ishrakihim ko kuma ka dauki ma din mausuliya ai ta'ala an shuraka'i alladhina yushrikuna bihi yushrikunahu bihi wato Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka daga wanda suke tarayya da shi a cikin bauta wato ya ɗaukaka daga gumaka ta ya ka haɗa Allah da gunki Allah ya ɗaukaka me ya suka halitta wa in dubabu shai, Allah ya la yastanqidhuhu min ka san yadda suke yin gunkin haka za a yi gunki wai sai a zo a rinka kwarara ruwan zuma a kansa a kwarara ruwan zuma a kansa in aka kwarara ruwan zuma a kansa sai kuda ya zo yana sha daga cikin zuma sai a ce kai gunki ba za ka kora kuda yana cinye maka abin ka kore shi mana akwai wanda a dalilin musuluncinsa kenan ya ga gunkin kan cewa baya korar ɗansa kamar yadda wato baya korar kansa kuda kamar wanda yake bautar gumaka ɗansa ya zo ya yi bawali akan gunkin ya yi bawali a kan gunkin ya zo ya gani ya ce kai ku gunki ya aka yi kasa kare kanka dila ya zo wato a zo a yi maka bawalin afwan dila ne ya zo ya masa bawali yake cewa da kai allan gaskiya ne da baka bari dila ya yi maka bawali a kanka ba akwai abiya da suka zo akan wannan ban haddace su ba eh, to ta ya za a kamanta Allah da wanda da gumaka da ake hada su tare da su to kun ga ma'anar ta'ala amma yushrikun tana da ma'ana guda biyu ko ta'ala an ishrakihim ko ta'ala amma yushrikuna bihi rahu. to wannan surar ta bude da tauhidi ta bude da tauhidi domin shine maksudin cewar al'amarin Allah ya zo wanda yake tabbatar da hukunci akan wanda suka yi inkarin tauhidi to shi yasa ya ƙara ayat ta ƙare da tsarkake Allah da tabbatar da tauhidinsa cewar Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka daga shirkar da suke yi da shi yunazzilul mala'ika yana sassaukar da mala'iku bin ruhi min amrihi da wato rai shine wahayi daga al'amarinsa ai da umarninsa saukar tasu take alaman ya sha'u min ibadihi akan wanda ya so daga cikin bayinsa an anziru da cewa ku yi gargadi annahu la ilaha illa ana fattaqun cewa wato sha'anin babu abin bauta da gaskiya sai ni don haka ku ji tsoro na wato wannan bayan Allah ya tabbatar da tauhidi sai kuma ya tabbatar da risala ya tabbatar da gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke musun cewa wahayi ya sauka gare shi cewa Allah maɗaukakin sarki shine yake sassaukar da mala'iku wato wannan sunar sace sunar sace yana aiko da mala'iku wato su ne manzannin wato <clears throat> a maqsudin inda maqsudin shine a wato kawai wahayin ba tare da faɗar hanyar ba da sai kawai a faɗi kamar yadda ya zo a ƙarshen suratu shuhara shu'ara wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina muka yi wahayin wato muka yi wahayin ar-ruh gare ka daga umarninmu an kira wahayi da Allah to amma da yake anan maqsudin shine a tabbatar da wahayin kuma a tabbatar da hanyar da wahayin yake zuwa shi ne ta hanyar mala'iku wanda kaga zai kunshi abubuwa guda biyu daga cikin shika-shikan imani imani da mala'iku da imani da littattafan abubuwa guda uku kai imani da mala'iku da imani da littattafan Allah shine wahayi da imani da manzanni wanda wahayin yake sauka a kansu duk a wannan aya imani da mala'iku shine yunazzilul mala'ika da kan cewar kuma mala'ikun nan sun sauka ba kawai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun sauka ga sauran kuma mala'ikan wanda ake nufi a nan jinsi ake nufi amma maksudin abin nufi a nan shine mala'ika jibril mala'ika jibril shine mala'ikan da Allah yake aikowa ya zuwa ga manzanni domin ba daidai yake da sauran mala'iku ba kamar yadda Allah bai sanya annabawa daidai suke da sauran mutane ba haka a cikin mala'iku wanda yake saukar da wahayi da umarnin Allah zuwa ga manzanni to ba daidai yake da sauran mala'iku ba shi yasa yace Allah yake Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zabar manzanni daga cikin mala'iku haka kuma daga cikin mutane to mala'ikan da Allah ya zaba domin wannan shine mala'ika Jibril wanda Allah ta'ala ya ambaci matsayinsa da cewa zai quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin yana an ambaci wahayi anan da cewa ar-ruh ar-ruh ma'anar sarai wato wahayi rai ne kamar yadda jiki baya motsi sai da rai haka zuciya ba ta rayuwa sai da wahayi saboda haka kamar yadda mutum yake bukatar rai don ya rayu a wannan duniyar to yana buƙatar wahayi don ya rayu rayuwa mai ma'ana rayuwar da za ta mayar da shi rayayye sau da a cikin alkur'ani akan kamanta mumini wanda ya yadda da wahayi da rayayye wanda yake kuma bai yadda da wahayi ba da matacce wanda bai karbi wahayi ba A man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu wanda yake matacce wato shine kafiri sai muka rayar da shi yayin da yin imani da da Allah ya saukar ma manzanni saboda haka alqur'ani Allah ya kira shi ruhi yana daga cikin yana daga cikin sunayensa kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratul shu'ara wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya kira shi ar-ruh a cikin suratul shura wanje nace da shu'ara nace shura nake nufi suratul shura na'am ba shu'ara ba alqur'ani ruhi ne saboda da shi ne mutum yake rayuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yace misalin gidan da ake karanta alqur'ani da gidan da ba a karanta alqur'ani kamar misalin rayayye ne da matacce duk inda qur'ani yake nan za a samu rai wanda yake karanta alqur'ani shine yake da rai wanda baya karanta alqur'ani matacce ne shi yasa duk wanda bai iya karatun alqur'ani bai shiga makaranta dan ya iya karatunsa domin an kira shi arro shine rai in baka karatunsa kamar baka da rai ne kamar baka da rai ne gashi abinda Allah ya kira shi kun ga kenan a muna bukatarsa domin mu zamanto rayayyu a wannan duniyar kuma Allah ya kira shi ruhan min amrina ruhi wanda yake daga lamarin Allah wato ya zo ne daga umarnin Allah kuma ya zo ne da ajalin Allah kuma da Allah ta'ala ya ce yana saukar da shi ɗin yana saukar da mala'iku ɗin alaman ya sha'u min ibadihi akan wanda ya so daga cikin bayinsa su ne annabawa ba kowa Allah yake saukar da shi ba ba kamar yadda kafirai suka ce bane a saukar musu da bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowa yana so a bashi takardu waɗanda ake yayatawa a ce ga takardu sun zo daga Allah kabi bi a Allah ba haka yake ba Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sanin da inda yake sanya sakonsa waɗanda yake zaba su zamanto annabawa kamar yadda Allah ya Allah ya fifita mutane akan abun duniya ballantana akan wannan abin da Allah ya kira shi rai wanda yake shine rayuwar dan adam wanda ko da yana da rai in ba shi da shi matacce ne a ce kuma Allah maɗaukakin sarki zai daidaita mutane a ciki ba zai daidaita mutane ba Allah ya fifita waɗanda ya so Shi ne annabawa to abinda suke abinda Allah yake saukar da mala'iku da shi shi ne cewar an anziru kan ku yi wato ku gargadi ai ku sanar da kafirai tare da basu tsoro domin shi ne ma'anar inzar al-i'lam ta sanarwa tare da ban tsoro wato shine ku sanar da su cewar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a anan nadirul uryan ni ne mai gargadi wanda yake mabayyanin gargadi annadirul uryan a wajen larabawa shine wanda a idan ya ga mahaya dakaru mayaka sun dumfaro ma alƙarya za su zo su far musu su kashe na kashewa su kwashe dukiyoyi su kwashe mata da 'ya'ya su mayar da su bayi to ba su da ganuwa don larabawa ba san ganuwa ba yawanci akan yi bishiyar dako da mutum zai je ya gani ko kuma idan mutum ya fita kiwo in ya gani to yawanci idan zai yi wannan gargadi cewa ga dakaru nan ga mahaya nan sun din faro abin da yakan yi shine sai ya juya sirdin taguwarsa ya zama to yana kallon baya ya gari rigarsa ya yaga hancin taguwar ta ka jina-jina sannan ya tuho ya su kwano a guje ana ganinsa an san tashin hankali ne ana ganinsa an san tashin hankali ne an san ya ga abin da su ba su sani ba kuma ya zo ya sanar da su ne kuma ya ba su tsoro ya tsoratar da su kansu shiga titanadinsu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya sifanta kansa da ya tara su yace da ina kan wannan tudun ya hau kan safa yace in ce muku a baya na ga dakaru nan sun zo za su far muku za ku gaskata ni ko ba za ku gaskata ni ba suka ce za mu gaskata ka ba mu taba sanin ka makaryaci ba yace to ku tsirar da kanku daga wutar jahannama ba za ku ba wanda zai tsira sai wanda ya ce la ilaha illallah to kage sanar da su cewa akwai wutar jahannama kuma za ku shige ta ku ji tsoronta kuma ba za ku tsira ba sai kun yi wannan to wannan shine ma'anar inza wannan gargadi shine cewar Allah ya ce babu abin bautawa da gaskiya sai ni dan haka ku ji tsoro na malamai suka ce wannan ayar ta tara shari'ar musulunci ga baki daya domin ta faɗi abu guda biyu wanda shine abin da musulunci shine abin da wahayi ya zo da shi tauhidi shine Allah ilaha illa ana dokokin shari'a ga baki daya fattaqun ku ji tsoro na domin duk shari'a tana cikin wannan sallah ta kawace ba da zakka ta kawace yin tsarki ta kawace kiyaye aure ta kawace rashin saki wato yin barin yin saki a lokacin da Allah ya haramta ta kawace ka bar cinikin riba ka bar cinikin algus duk ta kawace duk wata abu na shari'ar musulunci za a gani takwa ce saboda haka malamai suka ce wannan ayar ta nuna ga baki ɗaya wannan shine sakon musulunci an la ilaha illa an anziru annahu la ilaha illa ana fattako to in ba alƙur'ani ba da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda ake samun irin wannan jawami'ul kalim kalmomi kaɗan masu tarin ma'ana na'am والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفعون تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرعون وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن رب ربكم لرؤوف رحيم الله يتي Ya halicci والأرض da ƙasa da gaskiya ta'ala amma تعالى عما يشركون ya أوكك gabarin shirkar da suke yi ko kuma ya ɗaukaka gabar ya ɗaukaka wato sama ya ɗaukaka a wato gabarin abin da suke haɗa shi da shi na bauta wannan a matsayin dalili ne akan umarnin da ya gabata na tauhidi wato ka yi gargaɗi da su ta Allah sannan su ji tsoron Allah sannan fattakuni ku ji tsoro na to dalili saboda shine ya halicci sama da ƙasa tunda ku shine ya halittar sama da ƙasa ya cancanci a ta shi da bauta domin waɗanda ake haɗa shi da su a cikin bauta su ne aka halitta ba su halicci komai ba to saboda halittar sama da ƙasa abu ne wanda yake sanin su sai ɗaiɗaikun mutane ana ganin sama amma abin da ke cikinta na halitta da ilmance da ilmance da suke ciki na halitta su waɗanda aka saukar da wahayi a kansu a lokacin ba lallai san tafasil ba lallai san zurfin wannan ba saboda haka sai aka ci gaba da ƙididdiga abubuwan ni'imomi to wannan sai Allah ta'ala bayan ya ambaci sama da ƙasa kamar wato dalili ne a dunkule to sannan sai aka bi da shi kuma ana kawo shi daki-daki wanda ya zamanto kamar kafa hujja ne da sinfi daban-daban na halittar Allah da sauran halittu sai aka fara da halittar mutum da yanda a domin shi ne mafi ban mamaki a cikin halittu ba wanda yake mai ban mamaki a cikin a cikin waɗanda ake gani cikin halittar Allah ake mushahadar su irin mutum to sannan bayan shi sai aka toya zuwa ga halittar dabbobi da halayensu saboda dukkan a wajen wato kyautata halitta da kyautata aiki to babu kamar abinda Allah ya yi na halittar dabbobi daban-daban da bayyana irin ni'imomin da Allah ya yi ma mutane sannan kuma sai aka biyar da shi da abin da yake shi ne mazdarin eh, rayuwar mutum abin da yake miƙar da rayuwarsa shine ruwa da yadda Allah ke saukar da shi sannan aka kawo a bayanin yadda abubuwan da suke tasiri akan canzawar zamani da canzawar yanayin dare da rana da wato a yanayin bazara da damuna da sauransu sannan daga nan kuma sai aka tafi ya zuwa ga halittar ma'adanan ƙasa da irin arzikin da Allah ya sanya a cikin ƙasa sannan aka tafi ya zuwa ga halittar tekuna sannan duwatsu sannan hanyoyin da aka sanya domin su zamanto alama na tafiya yayin da alama da suke shiryarwa yayin da mutum yake halin tafiya ka duba ka gani yadda Allah wato wannan a dunkula abin da ake kina a cikin ayoyin nan wanda dukkaninsu kamar wato a matsayin wato dalili ne akan cewar Allah da ya ce saƙonsa shine ku kada cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni don haka ku ji tsoro na to dalili ku shine ga abin da yayi domin ni'ima tana sanya na farko dai halitta tana sanya keɓantuwarsa da rububiya da cewa shine kadai rabbu shine kadai mahalicci don haka wanda ya kadaita da wannan sifar shine ya kadaita da abauta masa wanda ya kadaita da rububiya shine ya cancanci uluhiya shi ya cancanci allanta to sannan kuma sai aka ƙididdiga a cikin halittar ma aka ƙididdiga ni'ima domin a nuna domin a cikin ƙididdiga ni'ima wannan zai nuna kan cewa halittar nan da gaskiya ta tabbata cewa akwai makasudi akwai akwai irada akwai nufi an yi wannan ne don wannan an yi wannan don wannan an yi wannan don wannan wanda wannan shi zai tabbatar da gaskiya cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi halitta da purpose da dalili da manufa wanda ita ce gaskiya ɗin kuma wannan zai nuna kan cewar wato Abin da Allah ya disa a cikin ɗabi'ar ɗan adam na wato gode ma wanda ya masa ihsani wannan kamar ana ana muha ana zance da afifarsa ne kun san alqur'ani wani lokaci ya zance da asalin halittarka fitra wani lokaci ya zance da hankalinka kwakwalwarka wani lokaci ya zance da zuciyarka mashair ɗinka tausayinka jin kanka godiyarka sanka ga alheri duk wannan ɗabi'u ne da Allah ya sanya a watif ne a cikin zuci wani lokaci ƙur'ani da wanne yake zance to babu wanda shi yasa wato babu wanda kamar yadda Allah ta'ala ya ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wanda ya wanda halitta ta yaya za a yi ya bai san halittarsa ba to Allah ya san abin da yake shigar da haskensa cikin zukata ta hanya daban-daban shi yasa alqur'ani ya zamanto to aya cewa komai nisan zamani za ka yi kullum ana karanta shi ana imani da shi kuma babu abin da yake shigar da mutane cikin addinin musulunci irin alkur'ani to bayan Allah ya faɗi wannan dalili a dunkule ce Allah ya halicci sama da ƙasa da gaskiya Allah ya ɗaukaka daga abin da suke shirka wato idan mutum ya yi dirasar halitta sama da ƙasa zai ga wannan kuma yanzu shine abin da muke gani masu karatun astronomy masu karatun art sciences su geology da geography da environmental studies da da oceanology duk waɗannan in suna karanta halittar ƙasa ne ko halittar sama to sun ba abin da suke karantawa illa ganin abin da wannan ayat ta faɗa to amma abin da mutum zai tambayi kansa shine me yasa waɗanda suka yi zurfi a cikin wannan ilimin ba sa imani kuma ma suna amfani da wannan ilimin don su ɗauke mutane daga imani domin da yawa waɗanda suke tutiyar rashin yadda da Allah za ka samu a wato masu wannan abin nan ɗin ne masu cewar su masana ne scientist ne za ka same su su ne kwanaki ɗaya daga cikin aramomi malam abdulrahman yana gaya mun wani documentary da aka yi a bbc akan halittun Allah daban-daban mai ƙayatarwa mai nuna ayoyin Allah amma abin mamaki wanda ya shirya documentary ɗin bai yadda ma da akwai Allah ba bai yi da akwai Allah ba to ba wani abu ne ya sanya wannan ba sai abin da Allah maɗaukakin ya faɗa kufur ne kufur kafirci kafirci ba wai kafirci na arnanci ba a'a kafirci na rufe gaskiya domin shine ma'anar kufur rufe gaskiya in ban da haka me yasa za ka ga suna ta suna ta ambaton nature nature nature nature nature nan ba a taba gaya maka mecece nature ba ba a ce maka mutum ce aljan ce mala'ika ce ƙarfi ne iska ce menene gashi kuma kun ce kowane abu za a iya gwada shi za a iya yin equation wanda za ta tabbatar da menene shi ƙarfi wanda yake cikin halitta energy an yi masa equation da yake bayyana menene hakikansa E is equal to mc square Wadda Einstein ya kawo ko ka gani ko hata abin da baka gani amma sun fitar maka sun yi quantifying dinsa. amma nature din nan sai dai su ta faɗanta sun ƙi fitowa su faɗi mecece to ba wani abu bane af'alullahi ne ayyukan Allah ne amma saboda ba su yadda da Allah ba kafirci yasa ba za su yadda ba za su tabbatar da ita ba shi yasa ba za ka ga sun yi magana ba ba su ambaci nature ba so da kada ku ɗauka cewar ilimin halittar sararin samaniya yana kaiwa ga kafirci don saboda yawancin scientists din nan atheist ne ba su yadda da Allah ba kada ku ɗauka wannan shine wato ilimin su ne ya kai su ga haka ilimin halittar Allah yana kaiwa ya zuwa ga halakar samawati wal arda bil haq kai amfani da hankalinka kada ka zamanto kafiri mai rufe gaskiya to abinda alkur'ani yake kuma shi yasa din ya kamata kada kullum mu rinka kusantar alkur'ani mu rinka kuma karanta shi da tadabburi da wato tunani mai zurfi to Allah ta'ala ya ce wal insa ta'ala amma yushrikun khalaqal insana ya halicci mutum wato Allah ya halicci mutum min nutfatin daga dugon mani kun ga wannan abu ne wanda yake mushahad ba wanda zai musun wannan dugon mani din nan nutfa aka kawo ta da nakira dan a nuna ta a wani waje Allah ta'ala ya kira shi ma min ma'in mahin wato ruwa wanda yake wulakantacce wulakantacce kaskantacce to domin a cikin wannan mutum ya san asalinsa don kada ya ujubu kada ya mamaki da kansa kada ya girman kai ya san cewa shi ba komai bane da shi da abin da ya gina shi ba komai bane fa idza huwa hasimun mubin amma sai ga shi shine mai tsananin husuma kuma mabayyanin husuma wato mai tsananin rigima ne mai tsananin rigima da Allah bai kai komai ba bai kai komai ba amma ya fi kowa rigima ba abin da ya halitta amma gani yake ya mallaki duniyan nan gabaki daya wani mutum kafiri ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da kashi wanda ya so ɓantarewa ya so rididdigewa ya zo ya ce masa ya kira sunansa ya ce kai ne kake riyawar cewar bayan mun zamanto kamar haka Allah zai tashe mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am Allah zai tashe ka ya tayar da kai sannan ya tura ka zuwa cikin wutar jahannama wa bi'sal masir shine Allah madaukakin sarki a cikin ƙarshen suratu yasin Allah ta'ala yake cewa a awalam yara insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim Allah ta'ala yace mutum bai gani ba ne mun halicce shi daga ɗigon mani amma sai gashi fa idha huwa khasimun mubin sai gashi shine mai tsananin husuma mabayyani wajen husuma wa daraba lana masala yana buga mana misali wa nasiya halka ya manta da asalin halittarsa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim yace wane ne wanda zai rayar da kasusuwa bayan sun zama to diddigaggu sun zama kasa Allah ya ce qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra shi ka ce wanda ya rayar da wato wanda ya rayar da ita a marar farko shi ne zai rayar da ita shi ne zai rayar da waɗannan ƙasusuwa to wannan shi ne husumar mutum ka gani shi ba koman komai ba ga fa asalinsa amma sai ga shi yana musu da kuma wa yake musu da Allah da Allah yake musu to Allah ta'ala ya ce ya halicci mutum domin wannan ya zama akwai izina domin shi kansa mutum karatunsa izina ne kun san fanni guda biyu ake yi na digiri akan a fanni a ko da yake wannan watakila za a iya gyara mun ni dai yanzu zan iya zan iya kiyayo fanni guda uku da ake akan mutum anatomy akan halittarsa akan gaɓoɓinsa physiology akan aikin jikinsa da gaɓoɓinsa psychology psychology akan aikin kwakwalwarsa kowanne digirgiro digirgire ake akan mutum kawai ake kun san ko a nan jami'an mu ta bayero akwai department of anatomy akwai department of physiology akwai department of educational psychology psychology din ma an karkasa shi to sannan kuma ka ce wannan baya nuni akan kudurar Allah wal an'ama khalaqaha Allah yace haka haka nan kuma dabbobi na ni'ima daga al'an'am daga ni'ima ne halakaha ya halicce su wannan masu arabiya sun san wannan ishtigal ne ko ishtigali ne shi halakaha ba shi ne fi'ilin da ya yi nasaba ga halakaha ba ga ga al'an'am ba akwai fi'ili mudmar wanda yake wajibi ne ya zamanto an kawo shi mudmar ai khalaqal an'ama halakaha shi wannan halakaha fassara fi'ilin da ya mata nasaba yayi wannan shine misalin ishtigali wani akwai wani babban malami na Zariya. ya ji wani almajiri ya rike wani baiti na littafin ta'alimi yana ta karantawa yana ta rerawa ayyamar shababati faktanimha inna shababata la tadumu yana ta yi yana ta yi sai ce masa to wai ayyamar shababati dinnan mecece ne ya tambaye shi ya yi shuru yana ta karanta sai ce ai istigali ne sai ce ah, haka ne istigali. to wannan shi wannan shine shahid yace Allah ta'ala yace dabbobin ni'ima su ne guda uku al-ibil wal baqar wal ghanam raquma da shanu da tumakai da dabbobi wato dabbobin gida dabbobin kananan dabbobi kananan dabbobi kuma jinsi biyu ne shi yasa Allah ta'ala ya ce dangi takwas tamaniyata azwaj min al-ba'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqar ithnayn ka gani daga daga daga tumakai akwai maza da mata daga awaki akwai maza da mata daga raƙuma akwai maza da mata daga shanu akwai maza da mata ga gabaki dai sun zamanto jinsi nawa takwas to wannan su ne al'an'am Allah ya ce ya halicci dabbobin ni'ima lakum fiha dif'un kuna da ni'imar jin ɗumi a cikinsu shine kuna yin tufafi da suke sanya muku ɗumi domin yanzu wato babu tufa da yake kawo mutum ɗumi irin irin irin irin wul irin na kashmir din nan da ake yi kaga mutanen kashmir su yi mayafi da shi a irin irin coat da ake yi da doguwar da gajeruwar da kaftani da za ga mutane ana yi da kuma irin rigar nan wadda take mai kokowa ta yan morocco wadda suke yi suna yin ta da gashin raƙumi sannan suna yi da ulu wanda yake shine gashin wato gashin rago da tumakai duk wannan tufafi ne masu sanya ɗumi shi yasa Allah sai faɗi wannan ni'imar lakum fiha dif'un kuna da duma kuna da ni'imar duma wato samun dumi a cikin su wa manafi'u kuma kuna da amfani waɗanda suke masu yawa shine fa'idar tankir din wato amfani mai yawa a cikin su wanda daga na daban banda amfanin dumin jiki wanda daga cikin wannan amfanin suna hayayyafa suna hayayyafa musamman musamman awaki ko akuya akwai haihuwa yanzu yanzu sai kai garki ga kuma nono ga kuma ku hausu wamin hata akulun kuma daga ciki daga gare su kuke ci nama mai daɗi akwai wanda yake shi ba naman da yake so sai naman raƙumi wani kuma sai naman karamar dabba wani kuma aka bashi naman karamar dabba yanzu yanzu sai jikinsa ya rudu rudu yana da alaji sai naman saniya to ga sunan aka kawo mana su anwa nau'i daban-daban duk domin me domin mai rayuwa a nan duniyar da duk abin da muke bukata ga shi nan duk Allah ne ya bamu ba mu muka zo da shi ba ba mu muka sassaka shi ba Allah ne ya bamu ya hore su gare mu ka ga raƙumi duk ƙarfinsa amma Allah ya hore shi gare mu sai a soke shi a yanka shi sai a soke shi a fede shi haka sa muna ganin yadda ake da sa a mayanka ka je mayanka ka je ka ga horewar Allah yanda Allah ya hore waɗannan dabbobin a gare mu walakum fiha jamalun kuma kuna da ado a cikin su hina turihuna yayin da kuke dawo da su ya zuwa ga gidaje da yamma wa hina tasrahun da kuma lokacin da kuke tafiya da su wajen kiwo akwai ado ga masu wato masu kiwon dabbobi ina modibo ina modibo muhammad <laughs> shine mai nagge iri-iri wato mai kiwon dabba yayin da yake dawowa daga kiwo da yamma rana ta kusan faduwa sun ci sun ƙoshi sun sha sun cika ciki irin kukan da suke na daban ne ka gansu burjik sun toho to wannan mai dabba idan ya tsaya ya ga sunan sun nufo za su toho gida makiyayi na kiwon su suka toho yaga irin arzikin da Allah ya yi masa wannan sai ya sanya masa wani jin daɗi da wani takama na ado da yake da shi shine wannan jama'al ɗin da Allah yake faɗa yana faɗan halin zuciyar mai kiwo wanda duk wanda yake sahibin dabbobi ya san irin wannan haka zalika da safe yayin da kuke kora su shine hina tasrahun kuke tafiya zuwa ga makiyaya yayin da kuke fitowa duk kuna da wato ado a cikin yin su a wannan lokaci wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus kuma suna daukan wato kayayyakin ku domin al-afqal jam'u thaqal shine al-mata' suna daukan kayanku ila baladin lam takunu balighihi ya zuwa ga gari wanda ku ba masu ba masu kaiwa zuwa gare shi bane wato ko da ma a ce ku ne za ku tafi babu kaya din ballantana kuma da kaya amma su ne suke ɗaukan muku ku zo ya zuwa ga wannan garin da ba za ku kai ya zuwa gare shi ba illa bi shiqqil anfus ay illa bi mashaqqatil anfus sai da wahalar rayuka wato sai kun sha wahala matuka domin tafiyar da za ka yi tafiyar da za ka yi inda da kaya amma ya zamanto Allah ya sauƙaƙe maka kana yin ta ka ɗora kayan naka akan dabba kuna tafiya inda kai ne za ka yi da wahalar da za ka sha tana da tsanani to kaga Allah ya sauƙaƙe maka wannan inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijinku mai tsananin tausayi ne ko mai tsananin jin kai wato mai matukar tausayi ne mai yawan tausayi ne a gare ku kuma mai yawan jin kai yayin da shi da sa ya halatta muku waɗannan domin wannan me yake nunawa yana nunawa kula Allah ya kula da ku kaga jeranta waɗannan abubuwan kuma kamar wannan ana nuna mana ne abin da za mu lura da shi wajen karatu shi yasa abin da ake kenan a biology domin biology shine yake dirasar dirasar halitta ko study of living things Shi ne yake dirasar halitta kowane halitta an aka zo dirasarsa hmm? kowane halitta ne aka zo dirasarsa sai an yi magana fa'idodinsa to kaga abin da Allah yake ya lissafa mana kuma ba wai gabaki ɗaya ya faɗa ba Allah ya ambata mana mafi bayyana daga cikin fa'idodin shi ne samun ɗumi daga fatinsu da kuma wato ado da su da amfani da da waɗansu amfanin daban masu yawa da hawansu da cin su, domin yanzu duk babu inda aka yi cin babu inda za ka ji an ce ana sayar da nama ana cinsa irin naman waɗannan dabbobi Allahumma illa kasar arna da alade eh, don alade kamar yadda ake cin rago ake yanka rago da saniya haka suke yanka alade a can ƙasashen to amma Allah maɗaukakin sarki sai ya wadata mu kamar ma Allah bai halice alade ba yanzu ka ce kana nisin ɗin naman alade duk wannan naman da kake da shi ka ce kana nisin ɗin naman alade to shi yasa Allah sai ya ƙara ayar da cewa inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ku wallahi mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai a gare ku yayin da ya halicci waɗannan to kun tunda ku yake haka mai wannan sifar kun ga ya nuna ya ya nuna cancantarsa cancantuwarsa da mu bauta masa shine al-uluhiyya sai mu tsaya anan sannan sai mu tashi daga ci gaba da kididdika ni'imomin Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu gode ma ni'imominsa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana auzi'ina an nashkura ni'matakal lati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana auzi'ina an nashkura ni'matakal التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين واكتب لنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا يا رب رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين